Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Babban hamsan sojan Najeriya Laftanan Janar Attahiru Ibrahim ya rasu a wani hatsarin jirgin sama a jiya Juma'a akan hanyarsa zuwa ziyarar aiki a jihar Kaduna wacce take fama da matsalolin tsaro a cikin 'yan watannin nan a cewar fadar shugaban ƙasa. rundunar sojin sama ta faɗa wata sanarwa cewa jirginta ya haɗu da hatsari ne a kusa da filin saukan jirage na kaduna kana tana gudanar da bincike akan musabbabin hatsarin fadar shugaban kasar ta ce babban janar sojojin da wasu jami'an ma'aikatan sojin kasar ne suka rasu a hatsarin na jiya juma'a shugaba muhammadu buhari ya faɗa a wata sanarwar fadarsa inda ya kwatanta hatsarin jirgin da babban kalubale a daidai lokacin da sojojinmu suka lashe takobin kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ƙasar ke fuskanta jama'ai da masana kimiyyar kasa sun faɗa da safiyar yau asabar cewa wasu jerin girgizar kasa sun afka a arewa maso yammaci da kuma kudu maso yammacin china lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu lardin kingai a kudu maso yammaci da ke kan tsaunin tibetan da kuma lardin yunon da ke kudu maso yammacin china duk wurare ne da ake yawan samun girgizar kasa. girgizar ta lardin yunun wadda ta kai karfin maki shida da digo daya ta fara afkawa ne da yammacin jiya juma'a da misalin karfe tara da minti arba'in da takwas na dare wanda ya daidai da karfe daya da minti arba'in da takwas na agogon gmt a kusa da garin dali da ya shahara ga baki masu yawon bude ido a cewar hukumar binciken ƙasa ta amurka jim kaɗan bayan wasu sa'o'i da misalin karfe shida da minti hudu wata girgiza mai karfin maki bakwai da digo uku ta afkawa lardin kingai mai yawan mutane mai tazarar kilomita dubu biyu a arewa maso yammacin china a jiya juma'a isra'ila da hamas dukkaninsu sun yi ikirarin samun nasara yayin da aka ɗan tsagaita wuta bayan fada na kwanaki goma sha ɗaya dubban mazauna gaza sun bazu kan titunan birnin yayin da tsagaita wutar ta fara aiki da misalin karfe biyu da sanyin safiya matasa su yi ta kira tutocin falasdino da na hamas suna kade kade da bushe-bushe da wasan wuta a lokaci guda kuma an gudanar da bukukuwa a gabashin birnin kudus da sauran sassan yammacin kogin jordan Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a wani jawabi ta talabijin jiya Juma'a cewa ayyukan sojojinmu ya launata karfin hamas na aikawa da makamai masu linzami zuwa cikin isra'ila an kashe sama da mutane 200 kana an lalata mabuyan hamas ta karkashin ƙasa kana kungiyar ta masu ikirarin jihadin musulunci ta ce mayakanta 20 kadai ne aka kashe majalisar ɗinkin duniya ta ce ta ware dala biliyan goma sha takwas da miliyan ɗari shida domin buƙatar gaggawa na ayyukan jin kai a gaza ta ce sama da falasɗinawa dubu saba'in da biyu ne suka rasa matsugunansu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamfanonin pfizer da biontech na amurka da jamus masu haɗin gwiwa wurin yin rigakafin covid-19 sun yi alkawari a jiya juma'a cewa za su samar da allurar rigakafi biliyan biyu ga kasashe masu karanci da matsakaitar samun kuɗin shiga a kokarin su na cike gibi da ake samu wurin raba rigakafin tsakanin kasashe masu hannu da shuni da matalauta shugaban kamfanin pfizer albert bola shine ba da sanarwar a madadin kamfanonin biyu masu kawance da juna a wurin wani taron koli na kiwon lafiyar duniya da firaministan italiya mario draghi ya dau nauyinsa a birnin roma an shirya taron ne da zammar magance rashin daidaito da ake samu wurin raba rigakafi a duniya taron da ya tattaro kasashe mafiya karfin tattalin arziki guda ashirin na G20 da hukumar zartarwar kungiyar tarayyar turai da kuma reshen shugabannin masana'antu na kungiyar tarayyar turan. bola ya ce biliyan ɗayan farko na rigakafin nasu za su raba shi ne a cikin wannan shekara kana na biyun kuma a cikin shekarar 2022 labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. wanda a yau za mu mai da hankali ne a kan rikicin gabas ta tsakiya tare da Muhammad Kadam Sadiq Isa wani kwararre kan sha'anin kasashen larabawa wanda ke zaune a kasar Dubai a halin yanzu. Toma Dalla Dauki ba daɗi tsakanin Yahudawa da Falasinawa na ƙara tsananta a halin yanzu, inda kawo yanzu aka sami hasarar rayuka masu yawan gaske daga dukkan ɓangarorin biyu. ko da yake rikicin ba wani sabon abu ba ne domin an shafe fiye da shekaru hamsin ana gwabzawa to amma a wannan karo al'amarin na ɗaukar wani sabon salo to shin menene ma abin da ya ja wannan rikici na baya-bayan nan tambayar kenan da na fara wa Muhammad Kadam Sadiq Isa. To abin da ya ya dai wannan karon ya samo asali ne daga wasu bayanai da suke fitowa daga hukumomin Isra'ila cewa tana nufin fara wani aiki na kwace a wata unguwa da ake kira a sheikh jarrah wacce take kusa da masallacin kudus e, mai daraja wannan tsohuwar unguwa ce ta falasdinawa amma isra'ila tana cewa wai an gina gidajen falasdinawan ne akan filayen yahudawa abin kuma sai ya dace da watan azumi wanda a daidai wannan lokacin wannan bangare eh, na birnin kudus yana ƙara samun ne musulmi da suke yawan kai kawo zuwa masallacin shi kudus saboda ibadojinsu na azumi kuma azumin ma musamman karshen goman ƙarshe wanda suka fi halatta sallah sannan kuma a lokaci eh, mai tsawo har zuwa cikin dare to wannan abu shine ya haifar da abin da aka saba da ya tukunna na kace na ce tsakanin samarin falasdinawa da kuma jami'an tsaron isra'ila da suke wajen a jefe-jefe dai da aka saba da su kuma harbe-harbe da suke yi da harshashi na roba wanda yake jiwo mutane ciwo da dauki ba daɗi dai da har ta kai ga sojojin isra'ila sun kutsa cikin masallacin shi kudus din wanda wannan ya tunzura su a samarin falasdinawa larabawa da ma musulmi gaba daya eh, aka dinga maganganu da suke nuna tashin hankali da kuma ɓacin rai to ana cikin wannan hali ne wanda da wuya a ce dai an yi kisan kai a wannan tsakanin a wannan bangaren ita kuma hamas sai ta fara harba rokoki kan isra'ila saboda abin da ke faruwa a kudus to kuma dama irin wannan arangama a musabayinta daga lokaci zuwa lokaci aka fara kashe-kashe na farar hula da yara da mata da dai sauransu to har dai aka zo halin da ake ciki yanzu. Ko wannan rikici ka iya ta'azzara fiye da wanda aka saba gani a baya? Bana tunanin abin zai iya yin girma ya wuce yadda aka saba a irin gamomin baya. Abin da aka saba shine ko yaushe haka ta faru Isra'ila a ƙarshe zaka ga ta kashe ɗaruruwan Falastinawa wanda mafi yawancinsu ba su ji ba su gani ba ta ruguje gidaje ta ruguje hanyoyi da abubuwa na jin daɗin rayuwa a Gaza a ƙarshe kuma shi kenan a ce an an tsaye da wuta ko kuma an dakatar da aran gama. Tuni dai Amurka ta tura manzo na musamman domin shiga tsakani. Ita ma Majalisar Ɗinkin Duniya da Tarayyar Turai, ƙasashen Musulmi tuni sun nemi a tsaye da wannan rikici nan take to an kan ka iya yin tasirin canza wani abu kuwa to waɗannan bangarori da ka jero na na kungiyoyin duniya na diplomasiya da kuma manyan kasashen duniya ai rashin niyyar su ta gaskiya na kawo ƙarshen wannan matsalar shine ya kawo ga halin da ake ciki yanzu babu wata ƙasa a manyan kasashen duniya ko kuma wata kungiya tun daga majalisar ɗinkin duniya tun daga shi kansa kwamitin sulhu na majalisar da kungiyar tarayyar turai turai da kasashen turai babu wata kasa wacce take da gaske so take ta ga cewa an yi adalci an kawo ƙarshen wannan matsalar tsakanin falasdinawa da isra'ila saboda a cikin shekara kusan talatin da suka wuce tun bayan da aka yi a yarjejeniya ta oslo a shekarun farko-farkon alif da casa'in an yarjejeniya wacce falasdinawa suka yarda da abubuwa da yawa wanda ya nuna kamar sun haƙura da haƙoƙinsu da yawa domin a ƙarshe a samar da ƙasar falasdinu mai cin gashin kanta kusa da kasar isra'ila suka amince da cewa isra'ila ta san yadda ƙasa ce halattacciya kuma suka amince da sun haƙura da kusan fiye da kashi kusan kashi tamanin cikin 100 na ƙasarsu sun karba ashirin ɗin kawai da wani abu suka yi abubuwa da yawa amma har yanzu ƙasar isra'ila ta ƙi yadda ta bi waɗannan dokoki da abubuwa da aka sa hannu a kansu ƙarƙashin yarjejeniyar oslo hasali ma dai zagon ƙasa take yi wa wannan yarjejeniya ta yin da an kai matsayin da a yanzu ba za ma a iya aiwatar da ita a ƙasa ba saboda har ɓangarorin da aka yadda cewa a nan za a gina ƙasar palestino mai cin gashin kanta isra'ila ta bi ta gine shi da matsugunan yahudawa dubunnai wanda zai yi wuya yanzu a iya cewa za a iya shata wata wata iyaka tsakanin palestino da ƙasar isra'ila sannan kuma ba ma shine maganar birnin kudus wanda ƙarƙashin wannan yarjejeniya an yadda cewa an raba gab gabacin kudus zai zama shine garin da za a yi babban birnin kasar palestino su kuma isra'ila su rike yammacin kudus to shi ma kaga isra'ila ta zo yanzu ta ce gaba ɗaya ta soke wannan abun yanzu ta ce birnin kudus shine ma wai babban birnin ta kuma amurka ta goya mata baya musamman lokacin donald trump kuma wannan gwamnatin ta amurka ita ma ba a sa ran za ta canza wannan ka'ida ko kuma wannan siyasa ta gwamnatin amurka da ta kare saboda haka ah, su wannan bangaren kenan amma su kasashe kamar misali ka ce kungiyar kasashen musulmi da kungiyar kasashen larabawa da ma kasashen larabawa din a dunkule wannan ba su da ikon da za su iya canja komai ne shi saboda a wannan duniyar da ake ciki yanzu duniya ce ta an ce an waye amma a zahiri shine iya karfin kasa iya faɗa a jinta na nufin karfin soja kenan saboda haka su waɗannan kasashe ba su da wannan karfin da za su iya yin kafaɗa da kafaɗa da waɗancan kasashen saboda haka su kam ba su da wani abu da za su iya yi a kai illa dai kira da kuma Allah wadai din kasashen turkiya da iran dai sun fi kowa zaƙewa akan nuna tausayi ga falastinawa to dai kuma wasu na ganin irin wannan mataki na iran da turkiya wato tsabagen siyasa ne da kuma a wasu lokutan ka cutar da falastinawan To, kasar Turkiya da kasar Iran kowace kasa a cikinsu tana da muradunta. da take bibiya wanda ya sa take yin abin da take yi a kan matsalar falastinawa kowace daga cikinsu tana da burin a samar da ko kuma karfafa ingizo da fada aji a gabas ta tsakiya iran ita nata burin ya wuce gabas tsakiya ma magana take ta dukkan musulmin duniya saboda haka matsalar palestinawa tana ɗaya daga cikin manyan abubuwan da iran take amfani da su domin wato yaɗa farfaganda a cikin musulmi na duniya su karɓe ta a matsayin cewa kamar ita ce a take tsayawa tsayin daka akan hakkin musulmi wanda kuma ta karkashin haka ita kuma sai ta aiwatar da irin nata muradun da take son tabbatar da su ita ma ƙasar Turkiyya haka ne tana da irin wannan musamman karkashin shugabancin shi erdogan wanda yake son ya dawo da ingizon kasarsa ta turkiya a cikin ƙasashen larabawa amma ta hanyar amfani da hanyoyi da yawa wanda ɗaya daga ciki shine amfani da musamman kungiya ta ikhwanul muslimun muslim brotherhood wanda kungiyar hamas da kungiyar islamic jihad suke kusan a bangarori ne na ita wannan kungiyar amma a zahiri abinda suke yi zakewa ta magana ta kafofin watsa labarai ta maganganu na caji da sauransu abubuwan su baya wuce wannan baya wuce wannan kuma a zahiri baya yin wani tasiri illa ma cutar da matsalar domin duk lokacin da suke ziga ita hamas take ɗaukan wannan mataki na na gangan ganganci domin ganganci ne kai wa isra'ila irin wayannan har-haren tana ita hamas tana sane da cewa isra'ila za ta zo gaza ne ta yi kan mai uwa da wabi mutanen da suke mutuwa kusan su yara ƙanana da mata da tsoffi wanda ba ruwansu a kashe su alhali su shugabannin hamas ɗin suna gurare a karkashin kasa da suke gina wa kansu gurare ko kuma suna wasu gurare ɓoyayyu inda hatsarin ba zai cin musu ba wasu ma suna kasashen duniya sai dai a gansu a tashoshin talabijin na duniya sun yi wa mutane caji amma su ba sa gurin kuma sannan sun shiga cikin gaza din nan duk sun dasa cibiyoyin da suke harba waɗannan rokokin a cikin unguwannin talakawa wanda kullum abin da ni nake gani shine ya kamata a ce tun da su suke si wannan yakin kuma su a wajen su jihadi suke yi ya kamata a ce sun samar da wata cibiya ko wani guri wanda daga nan za su dinga harba wannan rokokin ta yadda zai zama cewa an ma isra'ila za ta kai musu hari ya zama wannan gurin ta tinkara amma ajiye makamai a unguwannin talakawa da kusa da gidajensu an mai da su kamar garkuwa alhali su shugabannin ba sa wannan guraren wannan abubuwa ne wanda bai kamata ba kuma kungiyar hamas tana taka rawa sosai kuma ta ɗauki wani bangare mai girma na alhakin wa'annan mutanen da suke mutuwa ba su ji ba su gani ba a gaza to koyaya manufofin amurka kan gabas tsakiya musamman irin na gwamnatin joe biden zai canza al'amura a wannan yanki. A bangaren abin da ya shafi manufar Amurka a kan matsalar Falasɗinawa da Isra'ila wannan babu wani bambanci a duk wani shugaban Amurka da wani dan uwansa duk wanda ya hau a wannan kusan ita ce manufa guda ɗaya wacce kwata-kwata ba ta canjawa kowane shugaba ne ya hau a White House. Ana samun bambanci kaɗai a wajen takun yadda kowane shugaba yake tafiyarwa. Muhammad Kadam Sadiq Isa kwararre kan siyasar kasashen larabawa masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin Sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan mai na kai nake sallama da ku. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu mu barkanmu da wanga lokaci barkanmu da saduwa cikin shirin da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da gidan radio da FM na Dogon Duci. A cikin shirin namu na yau za mu kawo muku tarihin garin Dogon Duci da ke cikin jihar Doso, Jamhuriyar niger Mai gabatarwa Abdulaziz Dayuma. rishin tarihin garin dogon duci mun yi hira da wannan malamin ni ne isa sumana danni dan galadiman kwana kwana shine mai garin dogon duci shine basara kenan yau garin dogon duci shekara nawa da aka kawo shi to mu cikin tarihi ni kamar irin na bangare mun ba mu aiki da abin da kun saru ce ma dat a ce shekara kaza na an kanada abin muka aiki da shi da ce an yi abu kaza lokacin sarki kaza an yi abu kaza lokacin da an kai abu kaza da shi ne muke aiki amma in kun kai sai kuna iya gano shekarun garin da gwamnati ba nan ne mun kwar zama ba da sun ka komo da dauran nan sai sun ka koma can garin su tullu a cikin garin yana tsakanin birni da bagaji nan ne garin cikin harko na arawa da sun ka zo sun ka gami su duka sai ita sarauniya amma sarauniya ta uku ta lugu ta aiko sako ta ce a je a gaya musu kasu zamna wuri guda su duka hudu su watsu su tare kasa in ba ka dan ba wasu sa su kwasa tare kasa da tasu tun kasa tasu ta kowa shi kama nashi bangare shi ta iko sai su mutanen mu sun ka taso garin sun kwar zama sun kai gari da aka ce ma garin kwanawa da garin kwanana sun ka sun kai birnin bando sun ka taso da birnin bando sun kai jiniga jiniga na nan tun duwatsun ga da gabas ga tabki har ko sauran saken shi da duwatsu da itace to da can ne sai sun ka taso sun ka sabko kasa gangan tabki wani da aka ce ma kwakka da kwakka sun ka komo shamu tsaga to nan shamu tsagan ne sai sun ka rabu biyu wanda akwai na ga lokacin nan kwana da kawa ka ce mishi ikon da kawai nan da sun ka shawara ta a tashi zari sai ce to shi suna da gabas ga dutsen can mai kawa ya da mai zari can za a kawo gari wanda dan galadima ne kane ne ya ce ya ce shi mutanen shi ba su zuwa ga inuwa dutse mai kawa ya ce kaga dutsen can ya ka can dogon dutsen can ya ce can zan kawo gari ya ce can zai koma sun ka taba garrama sai ce to babu laifi rabuwa bi ba laifi ne ba sai shi wa ya fita ce kawo mai zari shi ko to na nan ga dan galadima kawa dogon dutse shi amma ne zamu nan ga to kashi yanda an ka kawo gari yanzu shekara nawa garai ana misali lokacin da fulani na sokoto usman dan hodiyo ya ci gobir ya kona garin su da aka ma alkalawa sana akwai garin dogon duci yanzu wanda gari sai nan man sun tarihi su suna iya su kidaya su ga ko shi nan kawai ga abin da muka sani kuma bisa ga kana muka tsaya suwa ne suka kafa garin dogon duci a wani sun kafa shi garin da sunan dogon duci suna kwanawa shi dan galadima arhonan shi ya zo nan ya kafa gari shi na dan galadima kwana na mai zari da kwana mutu sai shi ya zan kwana sun ka taso gida abin nan ka kawo sunan daki 40 maganin sarauta kowane an ka bashi nashi wuri ya zamana. To daga kwana na harko har zuwa yau kwana nawa aka yi? To daga kasala har zuwa ga Abdulkarim na makaka yau kwana ashirin shine na ashirin. Wanne irin kabilu ake samu? Yanzu abin da a cikin dogon dutse ka gani akwai sukur fa'anga akwai adarawa akwai goberawa akwai hillani. Mu kwanawa arawa baya gare mu waɗanda suna sun cikin garin. Me ya bambanta garin dogon dutse da sauran garuruwa? To bambanci ne tana ɗauka fuska biyu. ya bambanta da sauran garuruwa saboda zaman bariki na nan ga amma an ɗauke shi kan tarihi gabanin nasara shi zo shi abinda a bambanci na yi gari ne wanda mutanen da a cikin shi kansu game kuma abinda a sana'ar su halibi da noma menene mutanen gari ke alfahari da shi eh, to abin da bugun gaba da shi mu muna bugun gaba da asulin mu eh, mun hito daga aka zama aka zama ko dan ari kalumbu ne to wannan asulin namu da shi muke bugun gaba to ayyuka ha ki daga noma ne ba babu wata sana'a inda ba yanzu da harkoki yanzu eh, kai zance ko da. da eh kamar ga yanzu mene na ayyukan mutane sana'a suka yi mutane ga sunan kana gani wace iri ba ayi a ta sokoto a suka kaya kuma gabani aka shawaru kana gani ana bisa cewa sufuri su dauki raƙumma a ta sokoto a ɗauko kaya a ta a kai sai hilingi a taka sai cikin mali wannan wannan sana'o'in su ne sun ka buɗa mutane hanya ta arziki to a sanin ku akwai wani take da ake magarin dogon duci to eh, taken da aka yi dai take ne na kwana gabi ta dodo kwana osal ko masu gangumma haka ne suka hodi da kiɗi eh, in ba ka tambaye su na ba ka sani sai dai ka ji ana kiɗi mu san abin da an kace ba ko kun san akwai wasu waƙoƙi da an kai ma garin dogon duci a ƙwarar ko akwai waƙoƙi da yawa ban san kansu ba kowa na ta yi irin kalubale na al'umma na garin dogon dutse ke fuskanta to akwai eh, akwai matsaloli da yawa matsalar guda ta farko da tabbuwa kowa kuma kowa samun ta ido shine ruwa waɗanda da gani ruwan sama inda mana ta kama gudan anguwa waccan ta da yamma dole mutane sun sun koma daji dan wuri bai zama ruwa duk in suka gangara da can su kusa kuma sai suka ba su shigiya ba musu hanyar su shigiya ba kaga wannan babban matsala ta kuma sai an yi da gaske kana a ciwo kanta tunda eh, ruwan nan in an ce da su za a yi sai su sai sai karshen tudu sai an yi wata sai ƙarshen tudu can ɗaya na adda ramin da a ƙasa ga nan wanda in sun ce can su ne ko a wani unhwani da su bayan wannan fiye da inda aka ce ana noma to akwai matsala ta makiyaya da manoma wannan ita ko ban matsala ta ta rishin aiki da doka wanda ta hidda hanya ta bisashe su ta yi azak in su kuma su zage ba tsaye su shigo cikin gonaki kullum tsayiya ta kullum tankiya ne wa'anne matsaloli al'umma suke so hukumomi su yi musu magani eh to eh, yanzu ne ka kama zancen ruwan ga masu kama wannan babban matsala ta tunda gudan anguwa ba mu iya tsaya ciki in ka tsaya kuma gidan ka a shiga kuma ruwa in suna kama ba su faƙi a nan da nan in an samu duwar za a yi ta nan ta ja ruwa ta kai su daji to an kyauta mutanen dogon duci na biyu shine zancen waɗanda gam kare na hillani in an tilasta mu makiyaya su aiki da dokokin da an nasu na an hida musu hanyoyi gonakin mu ne an ka amshi an ka hida musu hanya burtali an ba su su gari sai su zo cikin gonaki suna kiwo a gani wannan. to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. sai kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.